himma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da bakon namu wato ɗan asalin Najeriya wanda ya zo nan kasar karatu tun a shekarar 1983 wato Daudu Katagun. A cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a lokacin da bakon namu ke kokarin amsa muna tambayar yadda zamantakewa take tsakanin mutanen nan kasar da baki sai lokaci ya daga muna hannu yau anan zamu dora yau eh, Daudu ka ce suna son mutane amma bai kamata a yarda da su ba kuma na kamar kana ca lamarin sai a hankali. Eh mutanen kasar nan gaskiya yawancin su kan da friendly to amma kuma dai wasu ɗayan eh, bai kamata mutum kawai trustin ɗinsu ba don wasu bai kamata a yarda da su me yasa eh, eh, eh to ai ka san kamar ko gida ma Najeriya haka ne ba za ka mutane da yawa ba za ka yarda da su ba wasu wasu ko ƴan wanka ne ma ba za ka yarda da su amma ah, ko da ke da bambanci dai nan kasan yawancin mutane gaskiya in baka damu da su ba ba za su damu da kai ba damu da da abubuwan kawai eh to wani lokacin kasan nan sai mutum ya zauna da shekara shekaru ma baka san sunan ka ba saboda yawanci ba ba sa so shiga hulɗar mutane yawancinsu amma kuma wasunsu za ku abokantaka da su you know very friendly to amma wasu kuma kawai su ba sa so da su shiga halin mutane abubuwan al'amuran mutane. Wata a zaman birnin makka kowa bisa eh. reshen shi. Eh ba shakka haka ne kan. Eh, abin da yasa nake wannan saboda in ba ku haɗu a gida ba ai kuna haɗuwa a wurin aiki. Eh a wajen aiki ya eh, ya wasu su kan gaskiya akwai wasu da muka haɗu da su muka yi muka zama na abokantaka muka yi abokantaka sosai da su a wajen aiki kamar akwai wani mobin wani aboki na wani mutumin Pakistan ne. to kaga last week ma eh, sau biyu ma inviting ina in je gidansa shan ruwa eh, ni ma kuma na inviting din sai zo shi nan gobe ko jibin Allah da shan ruwa kafin so wuri guda kuke aiki kenan eh muna guri guda eh ya mutumin yana mutum ne mai kirki mai fara'a eh, very friendly To, Dauda ya, ya magana addini, saboda in mun zo nan wasa ko mun koma gida sai su rika kallon kamar mun zo kasan turawa shikenan mun aje addini gehe kai ka daɗe nan shekara da yawa ya eh. daman samun ayi addini me za ka ce ma saurare a gida a gaskiya kan kasan nan mutum yana so yi addini ne akwai masallaci a anan akwai su lokacin nan zo kasan nan kamar shekara talatin da biyar da suka wuce gaskiya masallaci guda ɗaya ne ko biyu a kalambas amma yanzu nake jin akwai masallatai Ah, nake jin sun kai hamsin ko fiye da haka akwai kuma manyan masallatai ma guda biyu wadda za su eh, mutane za kamar wajen dubu nake jin za su shiga eh, space din sallah na a waje <clears throat> ma sannan kuma akwai makarantun arabi a nan ah, akwai kantuna na na da mutum ya san sayi abubuwan kayan afirka kayan musulunci da hijab na mata da abin nan yawancinsu 'yan samaliya ne dan dan samaliya lokacin da aka fara da aka fara yaki din da suka zo kasan nan yawancinsu hmm. yawancinsu a nan columbus suke suna da su ma a minnesota to a nan a nan ne za a minnesota nan suka fi yawa sannan sai columbus gunda za ka samu mutanen Somalia da yawa kuma dama yawancin su musulmai ne so yawanci su suna da irin wannan kantunan na abubuwan musulunci to eh. bacin abubuwan sawa ko kuma amfani to magana abinci kuma ha ya batun samun abincin gida Najeriya Afirka eh, musamman Najeriya akwai <laughs> rasta na Najeriya akwai guda biyu dai na 'yan Najeriya akwai wani ana ah, ah, sunan gurin Lagos Festive Corner. Ah, Na sunan wurin? Sunan restaurant ɗin Lagos Pepe Soup Corner. Suna sai da suna da irin farfesu mai kyau. Matar wadda suke da shi mata da miji ne matar yar Kwara State ne. Tana jin Hausa ma don ta zauna a Bauchi da Jos. Ta daɗe ma nake jin a Jos yawanci. Mm-hmm. to tana jin hausa ma eh, sannan mijinta mutumin wando state ne amma shi yana ɗan jin hausa amma ba sosai ba sannan akwai kuma wani eh, restaurant um, na 'yan najeriya ita kuma matar mutumiyar ibonyi state ne ibonyi da ke jin wajen ko awa ba kliki na ke jin nan ne capital to eh, shi abincin da aka dawa kenan to wanda ba dawa ba kuna samun wanda ba dawa ba nan Oh ya akwai grocery eh, kanti da za a sai kayan abinci a jiya dafa akwai guda ɗaya ne na wadda in sani na 'yan Najeriya to amma suna da su da dama irin na 'yan Ghana ɗin nan 'yan Gini to duk yawancin abincin nasu ma kamar namun ne kamar especially kamar na 'yan Ghana ɗin nan. To da kai maganan cewa akwai masallatai akwai makarantun Islamiyya sai maganan tarbiyyantar da yara ya faɗo mini a rai ya batun tarbiyyantar da yara yake a nan. Eh to gaskiya da muhimmanci da yake san. a nan akwai musulmai amma amma wannan yawancinsu kasan ba musulmi ba ne wannan kuma dauru lokaci ya muna dan kullum domin ko ya ɗaga mana hannu masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar da bakon namu yanzu amadin shi bakon namu daudu katagun da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon allah

shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame dai kai bari in rame shi alhari.